sallallahu alaihi wasallam yace wala masastu dibajan wala hariratan alyananin min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunda nake ban taba wani shafa alhariri ko dibaji mai laushi ba wanda ya kai hannun manzon Allah laushi to barkaji wannan sufofin gaba ɗaya da sahabbai suka hada suka faɗa to ce tattaro su gaba ɗayan su eh. sai ya ce maka faqad kana khairul khalqi manzo Allah ya kasance fahiman mufahaman annabi mai girma ne abin girmamawa wa za haibatin annabi mai matukar kwarjini ne wal mashi fihi taqallu shi Ibrahim yace tafiyan manzon Allah ce cirata ne wa azhara launi manzo Allah mai kyan fata ne ad ajal aini ga ido gada gada in ji ayi hmm. shi Ibrahim tazdari bi aini maha indal khamilati tartau idan manzo Allah girman su yafi girman idan bauna lokacin da take kiwo a cikin lambu in ji maulan mushu birayar radiyallahu ta'ala ya ce wa jalu ainin manzo Allah ga idansa akwai kwalli hadabu shafiri ga gashin idan gada gada dogaye wasi'un jabinu rasulillahi goshin manzo Allah in ji shi ya ce goshin na yana da faɗi wal khulqu ausa'u zajju manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gashin gira wa aqina ga karan hanci wajuhu da hamu da warun fiskan manzo Allah kewayayyen fiska ne waliyatuhu kaffa gemun annabi sallallahu alaihi wasallam mai kauri ne wa sadurun wasu kirjin manzo Allah yana da faɗi faɗi na ma'ana da faɗi na hissi yanda ka gana san kirjin namiji ka ga faɗin kirji to haka man haka haka kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa man kibuhu kafadin manzo Allah a azimbihi ka ga girman ka ji mamakin girman kafadin nan wa izamuhu kasusuwan manzo Allah dikhamun zaka ga annabi yana da barazan kasusuwa na mazaje wa rabul qaddi annabi mai dirarren diri ne ɗahal hali manzo Allah mai tudu ne kaza a dudun haka dantsan manzo Allah babba ne abulun wa kaza a dudun abulun dantsan annabi babba ne wa abulun zira'u tsintsiyan hannunsa nan shi ma eh. babba ne murahabu rahatik annabi yana da faɗin tafin hannu walanwaru talma'u da ga haske yana fita daga jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasailu a ɗarafin manzo Allah yana da dogayen yatsu wa gairu mushazzabin annabi ba dogo bane san kalili can haka sannan azimu karadisin annabi yana da manyan gaɓoɓi minal khalqi wato min khalqi arfa manzo Allah ya fi dukkan halittan Allah daukaka wa na tagrin manzo Allah yana da hasken wushiriya in taba sama in yayi murmushi hmm. yanjali sai kaga wushiryan manzo Allah yana bayyana ka haddi gamamin kaman kwayan girgije aulakal barqiyal ma'u ko ka ce walƙiya ce ta walƙa a bakin manzo Allah manzo Allah ya dariya saboda hasken bakin sa in ji malamu shubrai yace wa hamatuhu uzuma kokon kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba ne li sha'arin tarajjulin sannan ga gashi ya sauko daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan ya sauka haka wa khafidu darfin kuma za ka ga manzo Allah ko yaushe za ka ga annabi baya daga kai yana haka haka idan sa ƙasa sallallahu alaihi wasallam saboda tawadu sakitun kuma za ga manzo Allah koyaushe cikin shuru annabi baya yawan gaji shi yana yawan surutu fa hawa yakhsha kullun yana cikin jin tsoron Allah wa ahzanuhu mawsulatun bi tafakkurin wa in qala qala al-fasl wal haqq yarju sannan kaga manzo Allah ya shiga damuwa in kaga annabi cikin bakin ciki to bakin cikin sa akan mu ne yana tafakkuri akan Allah ya al'umma na za su kasance ummati ummati ummati mausulatun bi tafakkurin kuma yana tafakkuri cikin Allah wa in qala in zai yi magana qala al-fasla za ka ga ya faɗi magana daidai ya faɗe ta kai tsaye komai kamar yadda muka sifanta a bisan baya wal haqqa yarji'u kuma duk yadda za a yi manzo Allah wajen gaskiya wajen Allah yake komawa wa yanzuru lahazan manzo Allah wata rana zaka ga kallon da manzo Allah yake baya kurawa abu ido kuri haka in annabi zai yi kallo yaya kake sifanta kallon misali saurayin da ya je wajen budurwa yana son ya yi mata kallon da zai jawo hankalinta kallon da zai tafi da zuciyanta zaka ga ya yi ƙasa ƙasa da fatin idansa yana kallonta a hankali eh, to wa yanzu lahazar haka manzo Allah yake annabi baya kura wa mutum ido ta yanda zaka razana hmm. ka dinga cewa malam ke karfin idon haka a annabi lahazar zai maka kallon da in ya kalle ka yi kaji sanyi a zuciyanka sallallahu alaihi wasallam wa hawalil ardi galiban sannan hmm. kuma za ga manzo Allah kullun kansa a ƙasa yake baya daga kai sama sallallahu alaihi wasallam ya suku sahaban wal mala'iku tatbau zai yakan kada sahabbansa gaba mala'iku suna bayansa da sahabbai ne suke sa shi a gaba suna tara bayansa saboda kar kafirai su cutar da shi sai Allah ya ce wallahu ya simu ka minan nas yanzu kan mun maka kariya manzo Allah sai ya ce wa sahabbai ku ku shiga gaba ku bar bayana wa mala'iku dakarin sahabbai a gaba dakarin eh. mala'iku a baya haka yake tafiya daga sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah yake manzo Shehu Ibrahim ya ce wajidu rasulillahi biyu da metin wuyan manzo Allah in ka ga aka kera shi kaman ka samu abinda da wani mutum mutumin da aka kera wuyansa hmm. wannan mutum mutumi da aka kera wuyansa yace to in aka shafe wuyan yayi rawun yayi kyau yana kyalli to haka wuyan manzo Allah yake kuma haka hadisi ya faɗa ishbiu da metin idza farraqa al-ash'ara yabdu wa yalmau in manzo Allah wata rana ya ga dama ash'ara sai ya raba gashin sa haka gida biyu Nana Aisha ta kan sa manzo Allah haka ya raba gashi gida biyu in ya raba aka ware nan aka ware nan sai ta ɗauki turare sai ta zuba a tsakiyan kan. Hmm. In ta gani wata rana tana mai tana mai wannan sai ta ce an ce annabi Yusufa mata sun ga kyansa sun yayyanka hannunsu to da ango na kai suka gani da zuciyoyinsu za su yanka ba hannayensu. <laughs> Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Eh, haka na Aisha ta ce manzo Allah shi Ibrahim ya ce wa kallul ilma kununi manzo Allah kai ka ce lu'ulu'i ne taskantacce wal misku arhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gumin sa ma kanshi yake yi mahaifiyar sai da tuna Anas takan ce mukan zo mu katsu gumin manzo Allah he mu hada da turaren mu in mun sa a cikin turaren mu in mun shafa sai ya zamana in an ji babu duk wacce take so ta fita a ji turare ba irin na kowa ba to sai ta sa gumin manzon Allah a cikin turaren ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo zai shige in ya dora hannunsa akan yaro yaron nan sai yayi sati ɗaya kansa yana kanshi kuma yaron duk yadda ya gifta za a ce manzo Allah ya shige ta nan sai a ce ba annabi bane yaron da manzo Allah ya dafa kansa ne sallallahu alaihi wasallam eh sallallahu alaihi wasallam to fa misla rasulillahi lam ya zama jumau irin annabi dai kan babu halitta irin manzan Allah babu shi babu shi wa ahlamu khalqillahi manzo Allah shine mafi hakurin dukkan halittu hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi an yi masa kaza an yi masa kaza waɗanda ya taro su ranar fatu makka aka zo suka tsaya a gaban manzo Allah annabi ya kalle su wanda ya kashe sahabbai na wanda ya kashe eh, ya kashe mun wani wanda ya kashe mun babbana ga sunan nan kafiran nan manzo Allah ya ce mata zunnuna ni fa'ilun biku. me kuke zaton zan aikata muku sun san manzo Allah sai suka ce khairan mun san alkhairi za ka aikata mm. anta akun Karimin, wa bunu karimin annabi kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci manzo Allah ya ce idhabu fa antum tulaka ku tafi din na sake ku ba abin da zan muku sallallahu alaihi wasallam sai to shine wa ahlamu khalqillahi kenan mafi mm. hakurin halittun Allah a adalu khalqihi mafi adalcin halittun Allah minan nasi asha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan mutane kyauta bal minan nasi asja'u annabi ya fi dukkan mutane jarumta kyautan manzo Allah yakan zo shi annabi ma qala la qattu illa fi tashahhudi laula tashahhudi kanat la auna ba za ka taba jin la a bakin annabi ba ka ce annabi ban ya ce maka la bai taba yi ba in ka ji annabi ya ce la to ya zo faɗan ashhadu alla ilaha illallah sai ka ji la a bakin annabi amma in laula tashahhudi da ba dan zai ce la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah ba kana tala a huna amu a a dinsa eh ne kullum ko ka zo baka da shi sai ya ce maka ibta alayya wata rana suna zaune wani sahabi ya zo ya ce wa manzo Allah a bani kaza zan biya bukatu manzo Allah sai ya shiru sai dina Umar kuma ya san manzo Allah bai da shi sai ya kalli manzo Allah ya ce ya rasulullahi ma kallafaka Allah ma la tudi annabi Allah bai dora maka abin da baka da hali ba fa sai ga manzo Allah ya bata rai ya sun kuyar da kai sai dina Bilal yana gurin sai ya ce an wala takhsha min zil arshi iqlalan ya rasulullah yi ta ciyarwa karka ji tsoron talauci daga gurin Allah sai aka ga manzo Allah yana dariya yana dariya yace bi hadha umirtu da wannan aka umarce ni da shi ko babu akwai ne baka zuwa ka ce annabi a bani ya ce babu bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba ma qala la qatu illa fi tashahhudihi to sannan kuma daga cikin sukofinsa zaka samu manzo Allah wa yakhdumu lil ahlina kullum cikin hidiman iyalansa yake baya barin matansa suna aiki suna kaza duk abin da za su yi taya su yake wanke wanke taya su yake girki ta komai manzo Allah sai sa yace khairukum khairukum li alihi wa ana khairukum li ahli in ji manzo Allah yace mafi alkhairin cikin ku wanda suka fi kyautatawa matansu ni kuma ni na fi kyautatawa matana shine wa yakhdumu lil ahlina ka sa abun mamaki duk buwaya irin na annabi yakhsifuna alahu sai kaga takalmin manzo Allah ya tsinke sai kaga manzo Allah yana nana takalmin takalmi ya tsinke annabi sai ya dauko allura ya zauna yana nanewa waya ka dawo lahaman in an kawo nama ya yanka wa hawa lissau biyar kawo in kayansa ya yage ya zauna yi wa kayan faci kuma ya sa hmm, na irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sannan kuma zaka samu ashaddu haya manzo Allah mutum ne mai tsananin kunya manzo Allah an ce annabi ya an ce manzo Allah ya fi budurwa da take ɓoye a cikin zubkar ta wacce ba ta fitowa sai ka rayu a unguwansu ma baka san akwai wannan budurwan ba saboda yadda take ɓoye kanta saboda kunya to manzo ya fi irin wannan budurwan kunya a ashaddu haya'an sannan kuma wahawaya a cili liman da'a duk wanda ya gayyaci annabi walima annabi ba ya cewa kai talaka ne ba zan je ba ko kai mai kuɗi ne zan je a'a kowa ya gayyace shi manzo Allah zai je waya ga dabulil maula ya zo masa duk annabi yana zuwa Dukka ko kai waye ko yara ne suka gayyaci manzo Allah yara fa eh yara sukan zo a cikin Madina annabi yana yana su zo kawai sai su kama hannun manzo Allah sai su yi ta tafiya annabi sai ya tabin su sai ya tabin su sai ya tabin su ba ya ce musu sake ni kuma manzo Allah yana daga cikin sa in ka gaisa da annabi eh. baya haka sai ya sare baya zara hannunsa sai ya rike ka sai in kai ka gaji ka zara hannunka shi ma sai ya sake ka amma baya baya baka gaisa da annabi yara sukan kama hannun manzo Allah annabi sai ya rike sai su ka yawo a Madina sai sai sun gaji sun fake shi sai ya dawo abin sa Allahu eh, haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam haka annabi yake to ka gani yace zaka ga annabi yayi fushi kuma in ka ga annabi annabi ba taba taba shi dan karan kansa shi ka taba shi yayi fushi ba in ka ga annabi yayi fushi to an taba Allah hmm. in an taba Allah a nan kan zaka ga fushin da baka taba gani ba amma in ba Allah aka taba ba dan shi ka taba annabi sallallahu alaihi wasallam baya fushi wani ba yahudi da ya ji an ce manzo Allah baya fushi sunan shi zai sai ya zo ya ce to duk sifofin manzo Allah na karanta gaskiya ne amma cewan haƙurinsa yana riga fushinsa wannan ne ban tabbatar ba wata rana sai ya ji manzo Allah a majalisarsa yana neman bashi sai ya ce to gashi ya zo sai zo ya ce annabi zan baka bashi kwana nawa aka ce kwana hudu ya dauka ya ba manzo Allah bayan kwana biyu kafin kwana hudu da aka yi sai ya dawo wajen manzo Allah ya ce ban bashi na manzo Allah ya ce ai lokaci bai yi ba kwana hudu muka yi da kai kuma ka dawo kwana biyu ya ce a ƙarya ne kawai sai ya ci kuma wuyan manzo Allah ya ce innakum ya bani abdul muttalib qaumun mutul ku mutanen banu abdul muttalib kuna da nauyin biyan bashi da ya shaƙe manzo Allah sai da mayafin manzo Allah ya shati a wuyan annabi sai na umaru da ya taso ya zaro ta kogi sai ya ce masa cira hannunka ko in cira kanka cira hannunka ko in cira kanka sai sai manzo Allah ya kalli sai na umaru sai ya ce ai ka razana shi ba haka ake yi ba shi abin da ya kamata ka ce masa ya dinga neman bashin sa ta yanda ya dace ni kuma ka dinga min wa'azi in dinga biyan bashi akan lokaci ruwa annabi annabi sai ya ce sahabbai to ya za a yi aka samu sahabbai suka nemo kuɗin wannan bai hudi aka bashi ya tafi bayan ya tafi ya yi gaba kawai sai ya dawo sai na umar ya ce me ya dawo da kai yana zuwa sai kalli manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sanadiyar musulunta kenan musulunta sai to haka ga ga annabi zai tafiya da sahabbansa a je guri wannan ya ce ni zan yanka raƙumi wannan ya ce ni zan feɗe wannan ya ce ni zan dafa manzo Allah sai ya daga ya ce ni kuma ni zan je in yi dakon itacen da za a dafa a cikin sahabbansa ya tafi ya ɗebo itace a kansa ya kawo sahabba ya zuwa da sallallahu alaihi wasallam manzo Allah daban ne sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma shau yake cewa walam ya tawarra an halalin walau hala walam tulfi fi galibil waqti yashbu manzo Allah baya barin halal in ka kawo mai abu halal ne zai ci sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba za ka samu manzala yana koshi a yawan lokaci ba ni kaga yanzu da ni da kai sarki zagi in an kawo mana abinci sai mun ji mun kawo mun yi hani'a mun sha ruwa mu ci alhamdulillah amma manzala in ya wanke goma sai ya tsoma uku haka ɗaya biyu uku kawai sai ya sa a bakinsa loma sai ya tashi bai taba koshi ba tunda manzala yake sai a kwana arba'in a gidansa loma uku shike ne ta kuma da yatsu uku baya sa yatsu biya. haka wannan yatsun haka da ka gansu da babba da wannan da wannan da su manzo Allah yake cin abinci wato in za a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sosai wurin cin abinci ya su uku ya kamata a ci abinci da shi ya zo uku haka haka yake ci haka yake ci wata mata ta ganshi yana zaune a cikin bayi yana yana a cikin bayi yana yana yana cin abinci ta kalle shi kyakkyawa ta ce mali hadhar rajul ya kulu ta'ama kamata kulu labi me yasa wannan yake cin abinci irin yanda bayi suke ci manzo Allah sai kalle ta dariya ce inna ma ana abdullahi wa rasulu ni ma bawa ne amma na Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan daga cikin tawadu'unsa wayar kabu a hayanan jawadan wa marratan himaran wa hinan rajulan ya takallau wayar kabu a hayanan jawadan wata rana annabin ya sabu doki sai ya hau wa marratan himaran wani lokaci kuma annabi ya samu jaki ba doki sai ya hau wahinan wani lokaci kuma rajilan da kafansa zaka gan shi ya taƙallau yana tafiya in ya samu doki ya hau in ya samu jaki ya hau wata rana yana kan jaki ya hau sai ya ga Abu Huraira sai na Abu Huraira manzo Allah sai ya ce Abu Huraira ya ce a ahamilu kama'i au kama kala min ma za ma'ana ya ce in dauke ka tare da ni Abu Huraira ya ce ya annaba dauke ni da Abu Huraira haka zai hau kan jakin eh. sai ta jawo rigan manzo Allah sai suka faɗo tare da annabi duka suka faɗi ƙasa. Eh, sai suka faɗi ƙasa manzo Allah ya tashi ya karkaɗa jikinsa sai ya ƙara hawa jaki. Sai ya ce Abu Huraira a hamiluka ma'i in ɗauke ka tare da ni Abu Huraira ya ce ka ɗauke ni. Abu Huraira ya ƙara zuwa zai jawo zai hau ya ƙara jawo annabi suka faɗi. Annabi ya ƙara karkaɗa rigansa ya ƙara hawa ya ce Abu Huraira a hamiluka ma'i za ka hau tare da ni in ɗauke ka. Abu Huraira sai ya fashe da kuka ya ce wallahi ba zan yadda kai so uku ba annabi Muhammad. Saboda tawadu ya ce manzala ba zan yadda kai ba so uku. Yana kuka. To wannan da irin manzala shine sai na Umaru yake faɗa. Yake cewa wa rakibtal himara wa abduka khalfa wa wa eh, abduka khalfa ce annabi ka hau jaki amma bawanka da ka saya sai ka ɗora shi a bayan jakin kana tafiya to ai wannan sai Manzala sallallahu alaihi wasallam to haka yace kazalika fil mawlbus wa diu fa'iu ni jalisu aqwaman wala suwatu turfa'u wa yamzahu ahyana manzo Allah ta rana zaka ga yana kakaci yana iya magana sai kaga ya sa ku yi dariya dan ba ku dariya haka wa yamzahu ahyana amma shi duk abin da ya faɗa ko dariya ya saka to gaskiya ne sannan hmm. yi wallifu marratan wata rana kuma kaga yana dan rarrashi wa ma haba mulkan annabi bai taba tsoron wani mulki ba tun da yake fashanu arfa'u girman annabi ya wuce haka wata rana wata tsohuwa ta zo gurin manzo Allah ta ce a yi min addu'a in shiga aljanna annabi yace tsofi ba su shiga aljanna sai ta bashe da kuka ta tafi annabi sai ya ce a kira ta ta dawo sai ya ce ina miki wasa ne zaki shiga aljanna amma sai an canza wannan kamannin tsufan naki sai kin dawo budurwa tas sai ki shiga aljanna Allahu akbar Allahu akbar <laughs> eh aga wanda Allah yake sallallahu alaihi wasallam sannan wa ma haqaral miskina yad'u jami'ahum manzo Allah bai taba walakanta wani miskini ba duk yanda miskinai suke manzo Allah yana jawo su jiki Wabillahi billahi maulal khalqi dal khalqa yajma'u wa akramahu al maula ajalla karamati shi ya ce kai Allah ya girmama annabi iya girmamawa wa kassasahu man lil khalaiq yanfa'u sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah yake sai sa an ka tashi sai ka rasa me zamu ce wa manzo Allah duk abin da zamu gaya wa annabi wai na wani balaraban ƙauye ne ya shiga sahara da ya shiga sahara sarki zaki cikin dare farin wata ne yake nuna mai hanya kawai sai farin watan ya ɗauki gajimare ya rufe farin wata balaraban ƙauyen na ya rasa yadda zai yi sai ya zauna a guri ɗaya bai san gabar zai yi ba ko yamma ko kudu ko arewa can kawai sai Allah ya yayi gajimaren sai farin watan ya dawo sai kalli farin watan sai ya ce farin watan ma za a ƙulu lak wai farin watan nan me zan ce maka ne a ƙulu laka rafa La, in ce Allah ya ɗaukaka ka ne to ai dama a sama kake am ƙulu laka jammalaka La. ko kuma in ce Allah ya ƙara maka kyau ne dama kai kyakkyawa ne am ƙulu laka warakalla ko farin wata in ce Allah ya ƙara maka haske dama da haskenka nake ganin hanya sai ya ce amma addu'an da zan maka farin wata a lawo muniran alha'iri na amsali Allah ya sa ka zamanto mai haske koyaushe kai ta haskaka mana hanya idan mun bata to mu ma annabi kaman farin wata ne me za mu ce wa manzo Allah mu ce Allah ya ƙara wa manzo Allah kyau ne manzo Allah kyakkyawa ne ka ji sifansa mu ce Allah ya ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaukaka ne manzo Allah Allah ya ce mai wa rafa'ana laka dhikrak dama mun ɗaukaka ambatanka ko mu ce Allah ya ƙara abinda kawai zamu ce wa annabi Allah ya saka wa annabi da alkhairi Allah ya bar mu akan turban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abu na ƙarshe da zan rufe da shi sarki zaki abu guda wani hadisi guda ɗaya hadisin ubayyu bin ka'abi wanda hadisi ne da yake magana akan abin da ya shafi bambancin kira'o'i da aka samu na alkur'ani amma a cikin hadisin akwai wasu abubuwa biyu masu ban mamaki wanda na ubay bin ka'ab ne yake cewa kuntu fil masjidi wata rana na shiga masallaci fadakhala rajulun yusalli sai wani mutum ya shigo cikin masallacin yana sallah faƙara a ƙira'atan an kartuwa sai ya karanta wata ƙira'a ya karanta alƙur'ani da wani irin ƙira'an da ni qira'an na ban yadda da ita ba sun da kala akaru sai wani mutum shi ma ya shigo faƙara ƙira'atan an kartuha alaihi shi ma ya karanta karatun da ban yadda da ita ba in ji shi ya karanta ƙira'an da ba wancan ba ya ce falan ma ƙadaina salata bayan mun gama sallah